Tun a watannin da suka gabata ne gwamnatin Amurka ta turo sabuwar jakadiyarta a Nijar. To sai dai juyin mulkin da aka fuskanta a ƙasar ya yi sanadin dakatar da dukkan wani shirin soma ayyukanta. A bisa dalilai masu nasaba da manufofin ƙasar da ke matsayin jagorar harkokin demokuraɗiyya a duniya. Canjin matsayin da aka fuskanta a baya-bayan nan dangane da wannan dambarwa ya sa sabuwar jakadiyar ambasada Kathleen Fitzgibbon ta gabatarwa ministan harkokin wajen Nijar bakar ya Usangare ya kofin takardun kama aiki a yayin wani kware-kwaren bikin da ya gudana a ranar Asabar. Matakin da masani akan harkokin diflomasiyya Mustapha Abdullahi ke alakantawa da yaƙi da ta'addancin da Amurka ta sa gaba a yankin Sahel. Amurka sun lissa sun gani eh, lalle rundunar da Amurka take da kuɗin da suka zunzurutu da suka sa a Nijar yana da yawa. Kasan eh, position ɗin ta Nijar musamman can wajen madama wajen su din eh, tana da mahimmanci an ce kwanaki masu zawa za ta ba da wannan wasiƙa ta ta wadda take naɗa ta a ƙasa ambasada a Nijar ga shugaban ƙasa. A wani abin da ke kama da rububin samun matsuguni, ƙaramin ministan tsaron ƙasar Rasha, Kanal General Evkurov Lunusbek ya sabka birnin Yamai a yammacin jiya Lahadi uku ga watan Disamba. inda suka gana da ministan tsaro janar salifu modi wato kwana ɗaya kenan bayan jakadiyar ta amurka ta gabatarwa hukumomin nijar takardun kama aiki a cewar masana wannan wata alama ce ta sabon salon gogayyar da ke tsakanin manyan ƙasashen duniya a yau ma'adinan ƙasar yana sa nijar ta zamanto ƙasa ce wadda ya kamata a dama da ita a cikin duniya yanzu ta faransa tasirinta ya rage kenan dole ne su kuma waɗannan rasha da amurka kowanne ya samu yadda yake yi ma'amala mai ƙari tare da niger Ƙasar Rasha wacce tuntuni ke da hulɗa da ƙasashen Mali da Burkina Faso a fannin tsaro ta yi ƙaurin suna a idan ƙasashen yammaci sakamakon zarginta da amfani da sojan haya na kamfanin Wagner ta hanyoyin da suka saba wa doka. Idan ziyarar ƙaramin ministan tsaronta ta kasance ta neman ƙulla irin wannan hulɗa to kam za ta yiwu a raba gari a tsakanin Nijar da daɗaɗɗun ƙawayenta na yammacin duniya, in ji Profesa Dikko Abdurrahman. malami a jami'ar zandar tunda ba zai yiwuwa ba a ce cikin ƙasa kamar namu ƙasar zanjar sojojin rasha da sojojin amerika suna hulɗa ko kuma mu muna hulɗa da ƙasashen biyu gaba ɗaya a'a sai mun zaɓi guda tunda a gaba abinda muke nema kuma abin ne abu ne wanda zai iya kana muna tamaha nan zuwa gaba rasha ma za ta kawo rundunan sojojinta a cikin wannan sahel kamar ta maima eh, eh, rundunar sojojin da anka kura na horeshi. Kawo lokacin aika wannan rahoto ba a bayyana makasudin wannan rangadi ba, illa kawai an kira abin ziyarar aiki. Dama tun a ranakun farkon farfado da mu'amala a tsakanin hukumomin Mali da na Nijar wasu 'yan ƙasa ke hasashen yiwuwar samar da kusanci a tsakanin hukumomin mulkin sojan CNSP da na Rasha. kasar da ake ganin ta dukufa da yunkurin kama wuri a ƙasashe mambobin ƙungiyar IOS. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.